وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي أقوى أولا يمشي نوك رمضان يومنا بقي وكا رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبوتا تاريخ دودة أربعين بقي wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kamar kullum cikin tarahama allah mun sake haɗuwa a wannan masallaci na abin da ke nan cikin garin ɗan bushiya da ke kaduna new millennium city a jihar kadunar tarayyar najeriya domin ci gaba da tafsiri a cikin alkur'ani mai girma wanda cikin kaddarawa allah muna cikin suratul bakara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 فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أحبكم من تابع الجهة الله تعالى يا كام العالمين ديكي مغانا حكي الجهة الله يتحاكي على الصلوات والصلاة المصطفى wa qumu lillahi qanitin wato ku kiyaye salloli da kuma sallah mafificiya wanda mun ji hadisai da maganganun sahabbai da sauransu wanda suka tabbatar da sallah al-wusta take sallar la'asar Allah ta'ala ce wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa to akwai yanayin da akan samu kai ba na nutsuwa din ba ba ko na kwanciyar hankali ba shi ne a lokacin rashin zaman lafiya ko yaƙe yaƙe ko lokacin su ne ayan yau ita kuma za ta yi magana ne a kan cewa a ba ɗauke ma duk wani musulmi sallah ba matuƙar yana cikin hayyacin ma'ana in dai mutum yana cikin kwanciyar sunsa akwai kwanciyar ɗinsa tare da shi to ba a ɗauke mishi ya sallah ba matuƙar zai iya sanin inda yake da halin da yake ciki shine wannan aya Allah ta'ala ke cewa fa in khiftum farijalan aw rukbana to idan kuna cikin halin tsoro sai ku yi sallah asalin wato kuna tafi da kafafuwanku aw rukbana ko akan ababen hawan amma dai dole wajibi ne za ku yi min sallah ne Allah fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun to idan kun amintu sai ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya sanar da ku abin da da ku kasance kuna sani ba wannan aya da Allah ta'ala ce fa in khiftu bi ma'ana idan kuna cikin tsoro wannan tsoron wani irin tsoro ne ba a fafi shi karara a wannan ayan cewa tsoro ake nufi ba to abin da ake nufi shine tsoro da yake mutla kowane irin tsoro in dai abu ne da zai razana al'umma musulmi su shiga yanayin tsoro da firgici da tunanin wani abu da yake cutar da su wanda malamai suka ce ya shafi tsoro na abin da ya shafi makiya akwai tunanin ana iya muku a a faɗo muku wanda mu da a jihar kabila da an fi samun waɗannan rikice rikice wanda mutum za ka gama wasu sai dai su fita su bar unguwannin su su gudu barikin sojoji ko su koma wani wuri maka kasuwa da da kun kasance kuna cikin halin tsoro ko kuma tsoro irin na yan fashi wanda shi ma wasu tsoro yanzu akwai hanyoyi da ko a kasan na kashin karfe kaza ya yi wani ya kabo hanya mahaifinsa ko danginsa ba a samun kwanciya yi duk sun ka buga waya kuna ina ina kuka yanzu to kaga wuri ne wanda ke kila Allah daji ake da fargaba a cikinsa wani na iya cewa su dole a tsaya a sallah kaga ana cikin tsoro shi ne da shari'a za ta gaya maka da aka yi wani zai iya ganin dole ne kila sai an tsaya an yi sallah ko ko akwai zafi, ko akwai ma da ake yin sallah sannan kuma ya shafi hatta tsoro na namun daji wanda ka iya farma mutum su kashe shi lokacin da aka yi ambaliyar ruwa a garin maiduguri akwai zuzun da aka ce giwa da ko zafi ya fita a rashi ba to ga waɗanda suke wannan wurin dole zai zanto akwai nau'i na tsoro a tare da ko kuma wurin da aka san cewa dabbobi suna fitowa masu asalin wato hatsari kwarai da mun taɓa zuwa yankari da ke jihar bauchi akwai zakuna a wurin suka fito kuma lokaci bayan lokaci mai gado wani ya ce da mu ai ba matsala da kwaɗe fitowa hankalin ku kwanta na shi ba wani ake maka in kun ɗauko motar ko ku da wadannan da su tare da adamu ilai kuwa sai da wani darasi ya faru wallahi za ki ya fito zaki wani tsarayen buri in ka yi wurin wanda ya saba zuwa wurin da ya fahimce da sosai za ka ga birai suna hawa saman mota in ma da abu a motar ka suna zira hannu su sako su gudu in ba ka kare gidaje ba to sun ya hau saman motar nan da sauran wallahi gyara murya za ki ne sai ga suna faɗo a su da cikin su ba da take turka shi dole za ki samu suna ta yi da doriya da wai kuma wannan yanayi ne wai shugaban wurin ba ka fitowa sallah da ce wallahi ba rai Allah zai fahimta su ka ce fito da aka yi nan a ɗaki mun gobe ma ta yi mu a canza mana wuri kawai ko ba cikin gari mun ga abin da wata gari ya isa to wannan yana daga cikin tsoron da ake magana na asiba dabbobi da kafin yin farauta su kashe ko su kalwarkar da irin waɗannan dabbobi sannan kuma a tsoron ya kafa a ta kafirai da waɗanda suke azzalimai ko duk wanda ake tunanin zai iya cutar da mutum to shi ne Allah zai bayanin ya za ku yi idan ya kasance lokacin sallah ta yi kuna cikin irin wannan tsoro ka ga wata wa ce idan ma'anar su fati nufa in kunna su an ce can ku tsare sallah kun ku yi ta alaji ba zuba lokacin da tsoron shi kuma ya za a yi musulunci kuma ba abin da bai ba mafita ba babu abin da Allah bai tsara shi shi yasa Allah ko fi sarki da ya tsananta akan maganar sallah shi hasibu kiyaye ai ma'ana an wadanta muku ita a halin da kuna cikin lafiya da koshin lafiya a cikin ku wani ba haka nan kuma har rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ya ga wani mara lafiya yana sallah akan kudu haka yana dogara a kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a kai kawai imani da karkata iya abin da za ka iya amma ba sai ka dogara da wannan kuka za ka ba ina fata mun fahimta kaga wannan ya nuna an mara lafiya ashe ana abubuwan shi da yin sallah wannan kuma yana cikin kurakunan da masu jinya suke yi wanda suke so su marasa lafiya ko masu jinya marasa lafiya wanda yana bukatar tunatarwa kwarai da matukar mara lafiya da cikin hayyacinsa to akwai yadda zai iya yin sallah ko da ba zai iya tashi ya zauna ko da ba zai iya taɓa ruwa ba ai akwai taimako akwai yadda za a saboda ita sallah kan rahama idan bawa zai yi ta zai ga sauki a rayuwa ko a ba sauki a gangan jiki ba zai samu sauki a wuri kai in ma ajali ne zai samu sauki haduwa da ubangiji wannan kuma ita ce abin da duk wani mumini yake fata yake burin Allah ta'ala ya zama shi yasa Allah ya ce ai sallar fatimar raka'a a tsaye ne idan kana garam lafiyar ka ko ko a zaune ne idan kana da kudurin da zai sa kai a zaune ko ko mutsari an kana ma ka shingida ne wani za ka ga konewa ne ko aiki aka yi ko karaya ne an masa tsauni an ce sai kafan na tsaye sai bayan sati kaza ko kaza za a shirin dutse a kwanta kara a kan da kaza to duk da haka ne sallah ta kama lokaci da haka nan fil hadari wa sabr sawa'un kana mazaunin gida ne an faɗa mana da za ka yi sallah matafiyi ne kai an yi maka rangwame amma ba sauke maka ba an faɗa maka yadda za ka yi shi da aka ce kai kasu masu gurgudu ka mai da su biyu wani ya kira da waya biyu da cewa wai ana musallan magariba a kasar na ce ha ba wanda aka yi makasar ma'anarsa shi ne masu hutu su koma ne amma mai biyu ba za ta koma da ba kamar juma'a da asuba ne haka nan mai uku ba za ta koma biyu ko ɗaya da rabi to ne ne ma zan sallah na ce ma magariba a kasar ya za a yi wannan kasar wani zai ce kila shi ne a karanta sura ko to ai in dai a karanta fatiha fatiha in dai ka karanta fatiha cikakkiya to aka zo da sallah in dai ka yi fatiha cikakkiya in kuma baka cika fatiha ba to ba ka da sallah mazala sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah salata liman lam yaqra bi fatiha kitab babu sallah da duk mutumin da bai karatu da fatiha ba haka na a lokacin zaman lafiya da yaki da aminci da tsoro Allah ta'ala ce ku yi sallah tawafin kuna kan kafafuwanku ne yadda kuka saba au zanen ko kuna kan abun hawa ne motoci rakuma jawasai, alfadarai da jakuna duk wani abu ko ko abin ya kuma a shafi da sama sannan wannan sallar wajibi ne za ku yi kuna fuskantar alƙibla ko ba ku fuskantar alƙibla an tambayi malam bilisarin Allah ya masa rahama cewa ya wanda yake jirgin sama da ya wani za ka ga ce bari mu su taimaka haka ne ko inda ake sai a yi a sama ita sallah in ta yi a yi in ka sauka ai ba ka tabbatin za ka sauka nawa suka ce sai an jima sai da an dawo da dawo suna da yawa sannan kuma ka in lokaci ya ko Allah ne tambaya a kan inda zai ba ke a sakaci ba to idan mutum zai sallah a jirgin sama malam bai ba zai ce abin da za ka yi ko a mota ko a wannan na farko ka yi kokarin kirga da ina al'ibla take ka gane al'ibla take kabbara sama to daga nan duk inda tafiya da kai kawai ka ci gaba da sallah ina fata muna gane to shi Allah ta'ala ya kawo wannan sannan sawa'un kana da alula ne ko ke mama kai har ma idan babu karfin akwai da mutum zai ba zai yi wa karfin ba dan zai yi mu ga ruwa ga kuma kasa amma duka ba zai yi wa arka ba mutum su ba saboda akwai lokacin da ko akwai ruwa ba za ka yi alula da ruwa ba an maka sauki kai amfani da kasa kai ke mama mutumin da ke da wata rashin lafiya da sai ruwa ya taɓa cikinsa zai iya suma ko ciwon zai dawo sabo ko zai shiga cikin wani halaka da tashin hankali wannan ko akwai ruwa ba zai ke ba ba zai ba zai yi alula da ruwa ba sai dai ya yi ke ba shi ne abin da shari'a ta sauka kare shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj haka Allah ta'ala ya to da haka Allah ta'ala ta ce in kuntum idan kun ji tsoro ko kuna cikin wato kuna cikin halin tsoro a wannan yana nufin cewa kun kasance a halin da kuke tsoron maciya ko wani su to kalla dai duk da aka ba ta fata a kanku ba saboda da ne idan ba ku samu dalilin da ya a asalin idan kun kasance za ku yi taku yin sallah a nasi ba ba za ku yi sallah cikin kwanciya ba kwanciya hankali kamar da Allah ta lafi haka mu ala salawati ya ce wa salatu musa wa qumu lafi qanitin ku yi ma Allah ku tsaye su yi sallah cikin da suwa da wannan ayat kamar tana cewa in kuntum idan har kuma ka wannan rasuwa na akwai nasuwa da kwanciyar hankali da zafin sallah ba za mu yi cika rukunan sallah da shirkan da sunnoninta ba saboda tsananin tsoro haka akwai rukunai waɗanda idan a tsoro ne ba za su yi ba kamar su zai da rasu da duka to in ka duka sai su jira ma su yi muku mai nasar wakiya sai ku bari duk su jira da mutum to kaga in an zo sallar tsoro ita ana shirya wasu abubuwa da suke wajibai na sharuɗai da sauransu wannan ya sa shari'ar musulunci sai ta asalin wato raba sallar da musulmi ne na tsoro zuwa kashi biyu wannan aya abin da ta nuna ce an tabbata sallar tsoro zuwa gida biyu na farko lokacin da ake tsoron haɗuwa da mafi ko kuma an san cewa mafi yana na suna bibiya suna jira a samu wata kafa ne su fato to a irin wannan lokaci sai shari'ar musulunci ta ce a a koyi tun da haka ne ga tsarin sallar kuma an canza muku da ta tsoro sun shi kuma ba shi ne Allah ta ala ya fara cikin suratul nisa'i yake cewa wa ga ku ta ne fa kan ku da ku idan ka kasance a cikin su to ka tsaida muku da sallah a yayin yaki ko so idan ya zama da cewa a fartakun fa'ifatun minhum ma'a wasu daga cikin su su zo su tsaya da kai wasu kuma su rika kamai saboda kar a shigo shi yasa za ku ga tsarin sallar tsoro ma ya zo a cikin musulunci ƙarin mabambanta shi na kamar yadda an asalin malamai suke bayani a cikin littattafan sunna da littattafan da suke magana a cikin wannan babu ne da suke sannan tsoro a rasu za ya yi kuma ya koya. da shi in ka je ka bibiya a bisan da littattafan za ka karar da sallar tsoro kusan kashi biyar ko shida waɗanda musulunci da sunna suka koyar da su Allah ya saka ga malaman mu da sai akwai wani malamin mu malam kafin ne a zare har yanzu yana Allah ya fara masa da Allah ya wata rana zai samu da ziyara ya zama ba ko karatu a mana saboda da shekara ashirin da wani abu sai da ya koyar da waɗannan sandar tsoron practical digital mun je da awa ne ya ce ku zo ku ga yadda ake kaza shi ne kaza shi ne kaza muna karanta hadisi yana nuna da yadda ake to kaga wannan shi yake dauke mu sai ma za ka iya wani bayani ba da kafa Allah ka saka ma da lokacin da da kai to wannan abin nufi shine sallar zuwa kamar yadda muka faɗa tana da kiri daban wanda nan ba wurin fada bayani a kansu ba sai dai kaɗan daga ciki akwai sallar tsoro limanin shi shi kaɗai ne shi kaɗai ne ba a sallah liman zai tsaya a gaba yana yin sallah idan ya raka a ɗaya akwai tsarin da in ya tafi rukuku to waɗanda suke ba shi fasu biyu za su ba a yin tsaye da sahu biyu za su in yi ruku ɗan sahun da wasu yake ruku ɗan baya kuma su rike da shigogi da faru faru an fahimci wannan in ya ɗago da ruku dukkan su suna tsaye sanda zai tafi su jada su ɗan gaban nan da suka yi ruku sai su tsaya da makamai sai ɗan sahun baya na biyu su kuma su jada tare da shi kaga waɗannan sun mace wata ruku waɗannan sun waɗannan su jada kai sanda zai akwai ya sun bayani amma kan da ya sa mu shi na fi so abin yana da burge ko ni to amma abin da ke sa a yi kan an ce ba kwanciya hankali domin ko kwanciya ni Allah ta kafa mana shi ai rashin kwanciya hankali Allah ta kafa mana shi Allah ka ba mu kwanciya hankali da zaman lafiya to wannan yana cikin abin da ayan ke magana da kai an samu hadisi daga nafi daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi yana magana dangane da sallar tsoro yake cewa ai shi liman shi ne wanda zai tsaya tare da wasu mutane sai ya raka a kai da su wannan ya nuna ita kuma wannan tsarin wasu za su iya zuwa can don kuka ko wuri ɗaya wasu na iya zuwa su kewaye ku duka idan tsarin tsayuwar ya fara ba maslaha ba ne ku tare a wani ɗaya ku sallar to sai a ce wasu tsaya ta gada wasu tsaya ta can ƙarshen rayuwa wasu su tafi ta mamadi wasu su tafi lph ne ko wasu nan shi ku kuma da kuke nan to sai ku yi raka ɗaya tare da ni idan aka yi raka ɗaya wanda aka yi raka ɗaya tare da su sai su je su karɓi waɗancan sai wanda su zo su ƙara shi raka ta biyu tare da nema an fahimci magana a biyu ake yi idan ana sallar tsoro ana da ta biyu ne maimakon hudu da ake yi to idan waɗannan sai a ɗaya sai su koma fagen daga na daji wanda ba su samu a yi farko ba sai su dawo su yi tare da nema idan haka na ya ce haka abdullahi da umar ne bayani idan suka zo suka yi raka'a ɗaya da shi to yanzu kowannen su raka nawa nawa suka samu ɗaya ɗaya amma muka ce kuma a nawa za su yi biyu eh, saboda aka ɗayan raka a ƙarshe kowa ya kasar shi ya ƙara zafin yake saboda idan aka fata lokaci shi ma za a cin musu ma'ana dai abin da sauƙaƙe shi da ka iya sa kowa ya shi da abu da kuma yake cewa idan wasu mutane suka yi sallah tare da liman suka yi raka a ɗaya to sai wasu kuma suna gadi waɗannan waɗanda suka yi raka a sai su tafi sai wanda suke saura su zo su tsaya tare da liman su ƙara wannan sallar sannan sai kowa ya yi sallama sallama tare da shi waɗanda kuma suka tafi su karisa yi sallama su ba ma'ana kowa ya karisa raka'a daidai da Allah ta ce fa rijalan aw rukbana ku yi akan kafafuwan ku kuna tsaye ko akan abun hawa yana nufin cewa kuna fuskantar alƙibla ko ba ku fuskantar alƙibla da Abdullahi ibn Umar ya gama wannan bayani sai shi na ke aike cewa wannan magana ta Abdullahi ibn Umar ba ta ganin ta a matsayin komai ba sai cewa ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alaƙi da kawai ba wanda ya kashi kaka tsantsan wurin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba wanda ba wai ya fi kowa ba ina nufin mutum ne mai kaka tsantsan kwarai da gaske shi kan ba wai magana ba balle ma'anar kariya sallallahu alaihi wasallam hatta aikace baya safa mu aikin da ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ana tafiya kan shi Abdullah da Umar din ya kama dokin sa ya juya ana cikin tafiya kuma ba dalilin da yasa a juya doki a wurin da wanda suke tare suka ce ya ka juya dokinka ya ce shekara ko shida ne ya faɗi wasu shekaru ya ce da muka wuce ta nan manzala wasu masu ya juya dokinsa a nan suka ce a'a wani da gaske ce a'a da muka zo ba shi ya juya shi da karfin cin tuwo ba dokin ne irin wasa da dokin ke yi sai ya kada a nan wurin ya ce to ni dai ya juya ko bai juya ya ce to ni na juya na da karfin cin tuwo tun da na annabi ma ya juya ana yin gaba sai ya sauka sai ya yi bawani a wani suka ce ala kai bawani a nan halin za mu iya cimma wurin da ya bi shi ya ce a daidai nan wurin annan sulata ya ja kama ruwa a can wurin nima shi ne na daidai kaga wannan kai ne su ba shi kuma su wani magana da shi kenan kamar yadda ya kan yi fushi mai tsanani idan aka saba wa annan sallallahu alaihi wa sallam dan sa ne suna bilal ibn abdullah ibn umar bin khattab jikan sayyidina umar sai wata rana Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare su ya taɓa miƙewa a masallaci yake da su la tamna'u ima Allah masajid Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci idan sun ce ku ba su je masallaci su sallah Bilal shi kuma ya ga inda mata suka lalace a fahimtar shi a lokacin wanda mu a yanzu ma irin su salihai ne a yanzu shi ne ya miƙe ya ce muku sai mun hana saboda mata suna yawan fita shi ne sai abdullahi bin umar ya bi shi da takobi da gudu ya lara takobi a hannunsa da ƙarfi da ya ce ya ce na rantse da allah inda na kama ka wallahi tallahi sai na fiya ta harshen da takobin ina cewa annabi yana ina faɗar abin da annabi ya faɗa kai kana magana ya ce ba zan ƙara ma magana har kuma ɗansa da ya ce sai da manyan sahabbai suka shiga suka roƙe shi ya ce ya zan ce ina faɗin hadisi shi yana da magana ko aiki aka yi ta ba shi hakuri aka ce shi ma ba da mummunan nufi ya baka za aka daina lafiya sannan ya dawo shi gaba da magana to kaga a bayan umar ba zai kuma ana yi sa maganar sallar tsoro har a yi tunanin kila ma ba da jami'ar su a sallar mafarki ba zai fita ra'ayin sa ba sai ya ji daga wannan Allah su a sallar wannan shi ne hali na farko da aka shar'anta mana mai sallar tsoro idan akwai mafiya da ake tunanin haɗuwa da su ko akwai wani abu da zai shi da sai abu na biyu shi ne lokacin da an ba da ga an shafuɗe da kafirai an riga an gwarsu kuma ana kara bata da haka ko a cikin sahun yaƙi mutum yake musulunci bai yaƙe masa asalin wato ya yi ya yi sallar tsoro ba saboda abin da wannan aya take nufi shi ne a ba a yi sallar da Allah ke ce farijalar aure ku bana ku yi ta akan ku ko kuma akan abun hawa yana nufin cewa ko da kun haɗu da makiya tunda ba abin da zai sa hawa abin hawa sai idan har ya to shi ne Allah ke cewa ko akan abin hawa kuke to sai kun yi sallah sai dai bambancin sallar da za a yi asalin wato a yayin da an riga aka haɗu da mafiya shi kuma ya samu bamban da wancan na farko na kafin haɗu da shi saboda a kan kaga akwai maganar rukuku da sujada ita ko wannan in mutum ya rukuku ba ba shi ya ba su ya kashi saboda haka imani ne nuni ne magana sallallahu alaihi wa sallam sai hadisi da tace yake cewa in za ka yi dole sai da ku sujadarka dukawarta ya fi dukawar da ku misali a yadda nake da wannan da ya ku gani sai ce Allahu akbar sai ba ai kaga ba dai yake ina in kuma dan sujada Allahu akbar amma kaga ai ina gani ba nan bari ya zo mun ba da dai ba amma dukawar ko ba da da gano da kai na da amma dukawar da za ka yi a sujada ne ke da ku to wannan shine hali na biyu abin halifa Allah ya masa rahama ke cewa yin sallah asalin wato a halin tafiya a wannan mutum zai yi da ne ko da kuwa ya kasance a cikin fagen dagari sannan manzala sallallahu alaihi wa sallam irin wannan ya faru da shi lokacin ya kankanta wanda shi muka fara magana ta wanda Allah ya bada labari a kansa yake cewa da kansa yake cewa hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida yakin da ya zanto kafirai na ta shigowa ko ba san adadin su ba balle a kan yadda za a fito musu a yaki wannan haka ranar da an muka yi magana da suratul rum ba ku manta ba to a wannan lokaci manzala sallallahu alaihi wasallam wannan haka ranar da suka rinka yi ya kasance sun shagaltu bari sallar azhar ba la'asar ma ta zo kai har magariba ta zo musu a wannan lokaci suna gidan rani rana ta fadi ba samu su ko da sallar azhar da wanda ya faru sai a musu rage da kudiri Allah ta'ala ya masa rahama ke cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yawmul khandaq a ranar da aka yi rafiya yakin wato gwada soke da akaba ne da ake ya ce sai kafirai suka shagaltar da mu gaba da sallah ba mai azahar ba ba mai a magariba ba hadisin hadisin yake da kudiri ya ce wa isha hatta sallar isha ma ba mu yi ba wa kufina zalika sai da ku a mana haka sai Allah ta'ala da ya zo sai ce kafa Allahu mu'minina al shi. bi ma'ana Allah ya dauke mu mu'minai wannan yaki wannan shagaltar da su da aka yi Allah ya yi sai mun Allah sallallahu alaihi wasallam da yake haka sai umarni Bilal ya umarci Bilal bin ba. da ya tada sallah bai ce a kira sallah ba tunda kowace lokacin ta ya wuce sai ya a tsaye da sallah bi kulli salatin iqama kuma kowace sallah in yi azhar in ya miƙe sai ce a sake yin iqama sai da asar in aka yi gari a ƙara yi kama sai musu makare ba kowace sallah aka yi musu abubuwar ashari wannan kuma abin da ya faru a yakin handak ya faru ne kafin wannan asalin ayar ta sauka fa in shiftum fa rijalan aw kafin wannan ayar ta sauka na cewa ku sallar sallar tsoro ko akan abun hawa ko a kasa kuke ba su san menene hukuncin ba tunda ba musu wa'ayi a ta zo da ke tabbatar da cewa ba gaske ba ne cewa a masu wasu ya san gai manzala sallallahu alaihi Allah na sanar da shi wasu abubuwa wanda ya so su sanar amma ba dukkan abubuwa bane Allah ta'ala yake sanar da kowa komai a kan domin kamala da Allah ya shi shi kadai ba wanda yake daidaito da shi a cikin kamala to wannan yana nuna cewa Allah sallallahu alaihi da wannan aya ta sauka kafin wannan aya ta sauka ba a saukar da cewa a yi sallar tsoro ba sai da wannan aya ta zo ne ke bayanin sallar da ake sallar tsoro Allah sallallahu alaihi a wancan lokaci sai aka haka sallolin gaba daya haka ne imamu shafi Allah ya masa rahama yace wannan haka salloli da aka sura sallar rai yayi ne kafin wannan aya ne hukuncin sallar tsoro ta sauka daga lokacin da ku ta sauka imamu shafi yace lam yu'akhir an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba'da salatin fil harb bai ƙara jinkirta wata sallah ba a lokacin yaki duk yaki da ta zo a lokacin ake ko ana cikin ne lokacin sallah da yi da aka ji bilalin da kabbara mutane sun san lokacin sallah ko da aka gadi wanda za ka gama yana kawo mutum sauƙi a cikin rayuwa ita sallah dalilin da ya sa kusa da Allah ta'ala ya matsa da ayi a kowane yanayi Ba ku yadda za a yi bawa wa samu suwa da kwanciyar hankali ne a halin baya kiyaye sallah ne kamar ka duba da kyau za ka gani ko kai a tsakanin dare da yi idan Allah ya sa ka samu sallah a kubahi a janki ba za ka yi da ke ciki a rayuwar ba za ka yi ba ka gwada da kai ai kana ma gwada kuma kana da za ka ji ba wani abu na na kunci a cikin ranka matuƙar ka samu su kubaji a cikin jari ko haka ne isha'i tana gama sallar isha'i a ranar sai ka ji kamar an zafi yanzu komai ya ko mai na ka yanzu sai ka ji kamar tsuntsu ne da a keji yanzu an sake shi ya je ya sha ka ma'ana ta gama da ya tura fatan Allah ya amsa to wanda ya sanya annabi sallallahu alaihi eh, imam shafi ya faɗi wannan magana na hadisi ya tabbata cikin sai muslim daga asalin wa abdullahi bin abbas Allah ya kare a gare shi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta sallah a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah ya farlanta mana a yayin zaman gida mai raka'a wasu fi safari raka'ataini a lokacin da kuma kuke halin tafiya to ku yi raka'a biyu masu hudu kuma da su wani kauki ba ta'a, amma idan an zo lokacin sallar tsoro to bi raka a daya da yake nufi da a ka daya yana nufi raka daya tare da liba sauran kauki kuma za su tsari tsari da kan ba yana nufi sallar tsoro raka daya da su raka a biyu ce amma in dai sallar tsoro ne to ba a tsaya wa kan da tare da liban ba da shi dai liban sun ne shi ne liban dama liban ko a kasar haka yake mutum ne wanda za a ga kawai mun turke shi wuri guda shi ba mu tunanin ba ya fita je wani abu da jin daɗin rayuwa kuma duk wanda ya zo kai ko mutuwa akwai shi da gashi a tambayi ni ma akwai da ne a masallaci haka ake ko ba a saba idan an zo ɗaura aure wa ake cewa zai ɗaura aure limani amma kuma jama'a sun samu duniya ba sa yin da liman balle ta da ɗin da ji labarai sai ka zagaye masallatan mu ka gaya da nan mu duk da su da ko a riguna a cikin wata rana yana da mimbari da na gada da nan sun hayo mimbari za su kira sallah ina kafa wurin rauda da na kalli alkafar jikin su kadai aka ba ka a najeriya lokacin tafiyar ne wallahi ba na ruwa in aka ba ka kudin wannan wannan alkafa an ba ka na ce na zai ce ta gana da zai masu kafa su wanda suke da paket mai kyau sun yi paketin ba irin na wawaki amma mu yanzu sai ka gaba aka al'amarin ne kuma duk mutumin da ya zo asalin abin da limamai da ladaran da suke wajibin mu ne ba su ɗauke mana wajibin mu ne sai makamana suke to bai dace kuma ya zanto ba mu da wani tsari waɗanda zai zanto ba kula da su ba ga wanda yake da dacewa mai kira zuwa ga gwamnati da mawadata a da talakawa cikin na farko waɗannan limamai da ladaran su ma kuma abin da mai saba suna taimako al'umma saboda wannan sannan da suke kira abu a yake sa ba ku gani ana barna da yawa da mutane ba su san ba sun zama ya sa a gaje da yake to wanda zai zo ya samar da asalin wato wuri da jama'a za su yi bauta ya kamata gwamnati ta sa a cikin lissafi mu ba mu ki ba ma haɗa har da coci coci da a gida kuma mu dai mun san masallatan mu sun yawa inda mu ba ta hudu muke aure ko ba haka bari ga ga ayyuka da namu za su kiyaye da haka in ma gwamnati za ta duba ne Ka yi albashi na limamai da lalari wanda ya gaji wannan abu ne da ya kamata don sun tantance da su da masu kula da makarantu wanda suke haɗin kaburbura ko suke makarantar wani da wanda suke ba al'umma kariya irin su su biyan da shi a kullum da ake ya kamata gwamnati ta kalle su ta ba su muhimmanci farai da gaske saboda su da yawa kariyar da suke ba al'umma ya kuma wasu jami'an tsaron da gwamnati ke kashe da kuɗi sannan ko ne shi ya ake so a shawo kansa za da su ake amfani ni ina na ta gani sai su da ɗan sanda sai sun ce ba za su iya ba kai haka da su miliyan da shi yau saboda ba su ma san da za su kawo ne laifin ba amma su sun san gidan babu kowa kuma sun san mafaka su wani mugu kuma sun san tarihin kowa to kaga amma sai ka ga za su fito su wahala wani lokaci su kwana idan su biyu ko muna taron numfashi muna taron mai shari ya kamata gwamnati ta duba irin waɗannan tunda dai gwamnati ta al'umma ce an ce gwamnati ta jama'a ta haka aka ce kuma an ce demokaradiyya ake yi to don haka daga cikin ƙuri'un mu mun jefa ƙuri'un mu a taimaki irin waɗannan mutane da bayan Allah waɗanda Allah ta'ala yake son su ne yadda da su Allah ya tabbata wannan aya kamar da muka faɗa tana nufin cewa mutum ya raka a ɗaya tare da liman ya suka tsaya a lokacin da ya koma shi kaɗai shine Allah ya ce fa in sai fa in fa idza amintum idan kuka aminta bi ma'ana wannan tsoron da kuke da shi na makiya ko duk abin da ke tsorata ku ya gushe kun dawo a cikin yanayin da kuna iya sallolinku kamar baya fadkurullah ko ku ambaci Allah aji ma'ana ku ambaci Allah fi salati wa fariha ku ambaci Allah a cikin sallah ku ambaci Allah a wajen sallah bi ma'ana tunda har Allah ya ba ku aminci ya ba ku zaman lafiya to ku zama masu yawan ambatan shi karatun ƙwar'ani salatu rasulullahi sallallahu alaihi tasbihi da sauransu saboda godiya ga wannan ni'ima da ya muku da zaman lafiya ka duba ka ga duk abin da za ka samu duniya tsoro na shiga ciki duka shi abin bai da dadi bai da dadi kamar mara lafiya ne yanzu nan kai shi shiri ta ji wani rafi a kan sai ka ji kamar ba ka shi jini ina lafiya a rayuwa to haka nan tsoro duk abin da mutum ke yi duk ya akwai tsoro tare da shi to za ka ga wani abu ne amfane shi sai Allah ya ce ko abin da za ku yi in kuna so ni'imar nan ta karu kuma ta Shi shine ku ambace ni sannan kuka koma cikin yanayin zaman lafiya domin Allah ta ala ce wa isa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji ya yi kuwa da ce da sanar da cewa duk wanda ya gode mini Allah ta ala ce ni kuma ne alƙawari zan kare shi wala in kafartum inna azabi la shadid idan ku kai mutunci lokacin da mafiya suka zo kuka roƙe ni na taimake ku ko na tarwaka su sannan kuma ko kuka zo ba ku gode ba Allah ta ala ku azaba ta asalin mai tsanani Allah ta tsare da azaba shine ma'anar fasurullah ku ambaci Allah sannan kuma ku tsaye da sallah da sharuɗanta da rukunanta da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala fa dadba an ku fati mu sala inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta Allah ta'ala amu da yake in kun samu aminci da zaman lafiya ko ku tsaye da sallah domin ta sallah ta kasance wajiba ce a kan muminai kuma na sanya masa lokacin yin wannan sai Allah ce kuskuru ku tuna Allah kama an dara ku ba da kuskuru ta alamun kamar da Allah ya sanar da ku abin da a baya da ku sani ba ma'ana wannan sauki da Allah ya muku na cewa ku rangwame ne na sallah ku sallar tsoro ni'ima ce mai girma wanda ya dace cewa abin da za ku maida da Allah a matsayin biyan jiki in har ya halarta a haka to shi ne ambace shi Don ba ku da wata dukiya da za ku ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ku kuma da wani abu da za ku ba Allah shi ne ma wanda yake da abin da zai ba da haka abin da kai za ku yi shi ne ku ambace Allah me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi anan na farko shi ne saboda ya nuna kaunar da yake ba mu'minai duk wanda ka gaina ambatan Allah to ka faɗa ma ranka cewa wannan mutumin Allah ya san shi saboda duk mutumin da Allah ya san shi ya san wani shi munafiki ne zai kore shi kuma daga rahama shine ma kake shine fa ma'ana fadin Allah muzaffir Allah ne menene wa la qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas sai ce bi ya gaba wa la yaquluna Allah illa qalila munafikai duk in sun tashi sallah sai su yi a gaje ba ma sa san yi ta ganda sannan yake kuma in an tashi magana ambatan Allah to ba ka ambatan Allah ba sai dan

فإن خرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم بارك الله سبحانه وتعالى كرتم أنت أبائي مجانا ما شاء الله عندك سبحانه وتعالى فلنذا أي أفضل to lokacin albashi ya yi yawa kan da kuke wata duk da dai biya yake ba biya da ake yi ba to amma dai na san cewa lokaci ya yi ya ce tun da har kan kalmar albashi ya faɗo a rai bari ba ni nasiha a kan kafin mu a lokacin da aka yi ta wasu haka shiga wasu lokuta a baya gaskiya an samu kinkirin albashi da gwamnati da wanda kuma ya ga ya rikita mutane kwarai yanzu kuma ga wata ramadana ya kama yau ana ashirin da hudu ga wata wasu kuma da wata da kuma ya bakwai ga wata kaga wannan ke nuna cewa wanda ba shi da shi yana cikin wanda ma zai da shi din yanzu sun fa an fara kallon al'ummi dan daga an kai sha biyar zuwa ashirin kowa za ka ga sai ya yi ya yi fila ko mu ko mutum galibi za ka ga ya yi ta haka ba kafin farko ba saboda haka muna fatan hukuma da ga iya yin irin wannan da duk wanda suke da dama irin abin da ya shafi albashi da kuma sayar da mutane su ba su albashi a kan lokaci inda dama daga lokacin da ya ashirin zuwa ashirin da kaɗan dama kuma kar ku manta siyasa ne a gaban ku za ku so abin da mutane za su ji daɗin abin da za ku yi saboda haka sai ku gaggauta sallaman su idan kun ƙara musu da kyautatawa shi ma ba komai wani yana daga cikin abin da ake so Allah kuma ya ba da ikon karanta kusan yan siyasa sai dai a ta faɗa musu amma sai ku zo za su yi muku alkawari ko wanda su cika da za su cika da wuya siyasa ya alƙawari ya cika illa mara suna abin da suke shi ke na gani Allah ka cike da masu shirewa shi wanda ba za su shirya ba Allah ka kawo da duk su fata kujerun su mai da su gida ko ba shi ke nan eh? duk wanda ne da shirin wa Allah ka kawo mai dushe dutse shi ko da ku wanda ya raina ne wallahi ya da shi gida sai hafta da jiyar da muke jiru هو هذا أبن يجي عن فلاته الله يسأل بسورة الله تجارة يقوم بالزيارة هو لا يتمنى موسى الدعاء كل مرة يعني إذا أتاه قريبا wannan aya take aya ta ɗari biyu da arba'in wanda kuma ta zo ne take magana hukunci na talatin da ɗaya daga jerin jerin hukunce hukunce da za mu ji a cikin wannan aya ita kuma ta zo ne za ta yi magana a kan jiyar da matan da mijinta ya rasu ya bar ta a gefe ita ta fi ko a mata kyauta kun ga wancan ana magana wanda aka tafi kenan wadda ɗalibai da Allah ya fito kurcen-kurcen sai ya shigo da maganar sallah saboda imanin da ya karfi karfi rauni mu ga kurcen-kurcen su yi yawa shi mumini idan imanin na da karfi duk yawan hukunci yana iya ɗauka to shine da Allah ya samu mutum gadi ya tsaye da mu sallah ya gyara mana imanin mu ya hau to yanzu kuma sai ka mana wani hukunci na gaba na abin da zai samu mu aikata shi ne ce wallahi ya tawaffau da minkum wa yadruna da waɗanda suke mutuwa daga cikinku waɗanda suke rasuwa daga cikinku suke barin matan aure su ne azwaja wasiyatan li azwaji Allah subhanahu wataala ce to za su yi wasiya ga matan su za su yi waɗannan matan wasiya kun ga wannan hukunci ya bambanta a nan da Allah ce za a yi wasiya abin nufi shine kafin mutum ya rasu idan yana so a kyautata ma matarsa a bayan sa bayan kyautatawa na wajibi da yake mata to yana da kyau ya rubuta قوي وقتية دمكو عقيش يجوع أطول من نوع وقتية طب وتزنان دي وقتية تنقلي وقتية إذا رفع الوقتية مشروب بنسو مدينة طبعا كيلة عمل آية تهيني ألا تعالى وقتية تنبي أدواجه وقتية وقتية بمعنى متاعا إلى الحول غير الإخبار شوى أبيض الزوجاتي أبدوا في كار باكارات أنت فرد الزباع لكن إذا أدلنا سوتي عليها فإن خرجنا فلا بناحة فيما فعلنا في أخذ ذلة للمعارض ba ma idan su ma ɗin da kansu suka fita da kansu babu laifi a kansu ku maza waɗanda kuka zartar da wasiyar mamaki kuka ce su zauna ba tare da sun tsangwame su da bakar magana da abinci ba a'a su a kan kansu kuma yanzu sai suka ce to gaskiya suna da za su koma gida da sun gama idda ba sai sun zauna shekara ɗaya ba wanda mijinsu ya wasiya in su da kansu suka warware to dama an yi ne don su su amfana yanzu kuma su da kanku sun ce sun nuna ba sa bukatar amfani sun wadatu ga wannan amfani to sai Allah ta ta in su da kanku suka shiga daga gidajen ku babu laifi ko a kan ku dangane da abin da kuka aikata wallahu azizun Allah mabuwayi ne da ya ci sai ce a yakin kuma dole amma kuma tare da ƙarfin nasa da buwayar hakimun bai hikima ne ma'ana bai ce ku haka ba sai da akwai hikima a ciki wanda zai zama maslaha a gare ku na rayuwar ku ta duniya da lahira shi yasa a wannan aya bayan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka faɗa bayani na abin da ya shafi imani gyara imanin da sallah sai kuma yadda ya mana da maganar abin da ya shafi hukuncen hukuncen auratayya saboda ya san cewa sallan da muka yi yanzu ya sa mana jin tsoron Allah kuma ya ƙara gyara mana asalin wato zukatan kuma Allah ya magana akan maganar tsoro sallan tsoro ya kawo ta saboda magana shi duk abin tsoro ne don haka hukunce-hukuncen auratayya da za su zo ya zanto cewa an ne. wannan da yasa Allah ta'ala ya jinkirin kawo wannan aya wanda mazajen su suka mutu ku kanku na tabbatar za ku zama da akan gararin da marayu suke shiga a yayin da iyayen suka mutu za ka iya ganin maraya a cikin unguwa a cikin gari malam shi nan kamar mai bara da rashi amma suka ji ake mahaifi shi ya bar mai gidaje kaza ya bar mai dukiyoyi kaza kuma dukiyar na nan da ya faru wasu sun karfa karfa a kan shi yasa sai Allah ya tsoratar da wuce, sannan kuma sai kawo maganar waɗanda suke mutuwa su bar mata ko su bar yaya wanda za ka kace wasu yayan da yawa sai a zalunce su a tona su dukiyar ya zarto cewa ba su da ta wasu sun dani kuma wasu wanda suke danna wannan dukiyar a lokacin da shi mamacin ma yake raye suna daga cikin makiyarsa da yake rikici da su amma da yake shari'a su ta sa su zanto wakilai a kan dukiyar sai suka sun zo da ƙarfin cin wasu kuma sai suka sun zalunci matan ko ba a dukiya ba a ɗayan a yanzu kun ga maganar walwali da ke wajen aula da kuma aure ne kamilai ko mace za ta shayar da abin da ta haifa asalin wato shekara biyu cikakku an muka faɗi cewa in miji ya rasu yaro bai cika ko aka miji ma bai rasu bai saki mace a ƙasa da shekara biyu tana shayarwa karshe waye ne ya rika ita ko shi ita za ka rike a shari'a musulunci kuma shi zai ciyar da ɗan kuma ya ciyar da wasan ko da ya ke ka tun da ɗansa ne ke a fara da zargar shi ɗin to ka ga ina da a ce kuma yau baya nan a duniya wani zai zo kuma sai ce a raba ta da yaya ka raba ta da yaya mun taɓa cin karo da irin wannan matsala a cikin marayu da muke yara ne Allah ya ba babansu albarka ya ba dukiya amma Allah ya wani daga cikin yan ya hau kan dukiya ne ya kasu bayan ne ta sun kuma yaran gaba ɗaya suke muku kuma kowa na tsoron shi ba a yi shi magana sai so ne wani ya za a wasu mata ne tsanin an magana ta ce wallahi zumunci zai muna tsoron shi zai fata zumunci wani fata zumunci wani banda wanda ya fata ya zalunci ai an ya zumunci Allah ta wa Allah ya za a yi kuka tambayi na abokin mu da yake babba a tsari yake sai dai fara sa hikima a cikin abin da muka ce dama hikima ne amma inda yadda za a ba da gudun mu dan ma hanyar hankalin ya tashi in ka zaka kamar mara lafiya kuma wallahi da wadata amma an danne ka kana kana ta kuntiri kana shan wahala yake to yadda za a yi ku kawo shi kotu na amma kar a bari a san cewa ga yayin da aka yi ina suka ji aka yi magana kotu kun ga dole zai ku bata amma ba daidai ba alƙali ya yi da ya zama da hikima har haƙƙin yara ne kuka ya sa mai ce to an gaba yanzu ne abin da za a ce to mu kuma za mu kullo ne a matsayin masu sulhu sai muka je muka lalace shi ba da yaro za ka rubu kyan suka ba shi hakuri yaron shi ya ba ko kwarai da gaske amma sun ke muku ana daga baya wala ya dawo ya aure ya kuma karbi yaran hannu biyu ya ci gaba da rayuwa da su amma dukiya ne ya ba ta hannu shi saboda idan an bar ta shi to karshe kuma Allah ta yi sanya da Allah ta Allah ya ta kuma irin wannan yana da hankali idan aka sa dukiyar mazaya a hannunsa wallahi ka rinka rubutu ko kana da amana sai ka rubutu in ba haka ba za ka mutu a shafa da takardu ba za a zo a sha hayaniya kwarai da gaske wannan hayaniya kuma sarrafa jirgin shi ga kun san dukiya ta tana da ta a shi ke nan sai ka ga aikatake na ce aikatake na ce inda hakin wasu a hannunsa rubuta daga ranta suka fita hannunsa rubuta ka sa ke dukkan sun fita ba daga yanzu na ba su ana kaza kaza shi ke nan nuna da ne Allah ya Allah ya yarda da to ah, haka kake cikin wannan aya Allah ta ta'ala da yi magana ta abin da ya shafi wanda ya kasance ah, mijinta ya mutu kuma ya bar ta a raye to ana so a bar ta zauna a gidan miji tsawon shekara guda tsawon shekara guda amma wannan zaman da za ta yi na shekara ɗaya zai zanto cewa akwai kafin mu karɓar wancan ayar sallah da muka faɗa na faɗi cewa wancan aya ta zo ke bayani ne a kan abin da ya shafi sallar tsoro ba wancan sallah na sallah da gida da muka sani ba shi ne kuma Allah ala ya biyo da wannan to a nan da ake maganar wanda mutum ta ya rasu ya kasance ne daga cikin al'adar larabawa idan mace mijinta ya mutu to na farko dai za ta je ta zauna a gida mai mafi nunin gida ko da ya bar gida mai kyau to in dai mijinta ya rasu sai ta koma wani gida wani taki mai kama da tusken dabbobi ko awaki amma ba a yadda ta zauna ba, sannan tufafin da za ka sa shi ma ana so ya zanko ta sanya tufafi mafi shari ma'ana tufafin da ɗan adam ne ga shi kamar sun ba ma ya sha'awar shi ma ya sa wai dai da an ganta sai a tunanin cewa ai wannan tana cikin bala'i mijinta ne kai muke ya barka musulunci da ya zo sai lalata wannan mummunan ɗabi'a na wuce gona da iri da Allah ya shar'anta cewa mace kawai abin da zai faru mutum da ya mutu shi ne ke ita wannan shekara ɗaya da take a cikin gida baya cikin abin da aka dora wa saboda akwai tsanantawa a ciki Allah ta'ala ya ce wa ladina yatawaffawna minkum an azwa da shi ne zuwa ƙarshe wannan sai zanto a fili cewa ana biyar da mace daɗi na shekara da ya ce mata al'ila alhauli alhauli ana shi ne shekara ku biyar da su daɗi ku bar sa a gidajen mijin su zauna tsawon shekara guda an gane ko su zauna tare da asalin wato zaman da za su yi sai dai wannan zaman da za su yi a cikin ya shafi hatta iddan da za su yi a cikin gidan kar a ce to in ta gama idda kuma za ta shekara a iddan yana ciki an fahimci wannan amma da sharafin ne ne idan mijin ya yi wasiya idan mijin ya yi ne ya yi wasiya cewa ko ya rasu wanda kar a cikin da ita a gidan nan har ta zauna ta shekara ɗaya kuma shi ma ba shi da ikon da sai fiye da shekara dan Allah ke ilan hauli ya faɗi adadin zaman da za ta shi da shekara guda don mutu ya zo zai kyautu samu mace ya ce ya rasu a barta ta zauna ko da shekara ta zauna shekara ɗaya wannan kuma shekara ɗaya na ta za a kirga da ta kabanta a ciki shine arba'a ta ashirin wa ashira idan kuma mutu bai yi wasiya ba bai ce ta zauna shekara guda ba to abin da za a yi shi ne waɗannan wata hudu da kwana goma kula da cika goma kawai za a ga yadda za a yi sai dai in su kila gidan ya faru a gada ta wannan kan ba laifi ita da ya'yan ta sa da za su tare da zama amma in dai miji bai wasiya ba to da ta wata hudu da kwana goma shi kenan za a asalin wato bar wannan gida Abdullahi bin Zubair Allah ya kare ta a gare shi ya tambayi Usman ibn Affan dangane da wannan aya yake to ai wannan aya da aka ce a bar mata su shekara ɗaya a gida turtin nan an shafe ta da wata aya wanda Allah ta'ala ya yi magana a kai ko me yasa kuma aka rubuta ta shi ne sai kuma su yi amfani da ita shi ya rubuta ai ya kai ɗan ɗan uwana ba zan san da komai daga wurin sa bayan da Allah ya tashi yadda kai Allah ya tashi a Qur'ani duk da an shafe hukuncin to kamar haka mu ma aka za mu bar shi wanda yasa malamai ke cewa wannan aya ta sauka ne dangane da wani mutum daga cikin mutanen wani mutum ne daga cikin mutanen fa'i ana kiran shi da suna akil bin al-hari wanda ya hijira zuwa garin madina ya hijira zuwa garin madina tare da shi akwai iyayensa uwarsa da ubansa dukkaninsu suna tare da shi da matarsa guda ɗaya da kuma ƴaƴan shi ƴaƴan akwai maza akwai mata isowarsu madina ke da wuya sai Allah ya masa rasuwa da ya rasu faruki a zalika ila nabi sallallahu alaihi sai aka kai ma manzo Allah sallallahu alaihi labarin Jafa Hakim ya zo amma Allah ya masa rasuwa ga shi kuma ta iyayen shi da ƴaƴa maza da mata da matansa guda ɗaya shi ke sai Allah ya saukar da wannan aya da Allah aya ta sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya ɗauki gadon da ya bari sai ya ba iyayensa guda biyu uwa da uba ya ba ta shi ya ba ɗan su ma gado amma sai bai ba ita matansa komai na abin da ya shafi gado mun fahimci wannan ko bai ba matan ba amma sai ya samu ɗan uwansa ya ce su rinka ciyar da ita wannan matar daga cikin abin da mijinta ya bari har sai ta shekara guda cur tana zaune a gidan amma ba a ba ta komai na abin da ya shafi gado wannan ayar bayan saukar ta akwai ayar da ta zo ta shafe ta a hukunci ya sa na za ku ji abin bambaran kai wai na kuma a ko ba ka bari wannan yana magana a farkon musulunci daga bisani wata aya ta zo ta musanya wannan aya ta ce a ba mata gado dan ya ce wa ulul ba ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah dan haka wannan aya aya ce wanda an shafe hukuncin ta amma dai tana cikin alqur'ani ana karanta ta hukuncin gado mata suna shi ana ba su menene gadon su wannan aka shafe wannan hukuncin a cikin suratul nisa ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم لم يكن لكم ولد هيك ولهن ولا منين كبعون نوانا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن فلهن فلهم الثمن مما تركتم قرآن يقول شيء إذا كن مت ba ku da kuna da aure ba ku bar kowa ba to a ba matan ɗaya bisa hudu kamar yadda ku idan sun mutu ba ku da haihuwa ɗaya bisa biyu rabin abin da suka bari gaba ɗaya da miji to shi kuma miji sai Allah ta'ala ya ce idan shi ne ya rasu ba haihuwa tsakani to su kuma za a ba su ɗaya bisa hudu idan kuma akwai haihuwa suna da ɗaya bisa takwas abin da miji ya bari to wannan ayar da ta zo yi bayanin da haƙoƙinsu ita ce ta biyo baya ta shafe wannan aya wanda muka ji a ina fata mun gane amma abin da za mu fa'idanta da shi a wannan aya da ta kai ta saboda daidai lokaci shi ne na farko idan har mace mijinta yi wasanci kafin ya rasu to an samu kari za a ciyar da ita a ba da wurin zama na shekara guda in dai har zama wasiya da miji ya ambata idan kuma miji bai ambata ba to shi ne hali na biyu ne asalin wato za ka yi wata ɗaya wata arba ta shiru wata hudu wa ashha da kwana goma daga nan shi kenan sai batun gado da sauran ta shigo ciki amma ba ta da wani dama da ya wuce wannan sai dai gadon ne muka ji cewa idan an zo raba gadon ita ma tana da kaso a cikin gadon matuƙar mutunta ya sake ta a matuƙar mutunta yana tare yana tare da ita haka nan ma in ya sake ta matuƙar saki ne da ana iya dawo da ita kuma ba ta gama jini uku ba to da a ba ta dara to amma idan ya zan cewa ta gama jini to shi ke da za ta da dara ko kuma ya masa saki saki uku wanda babu kome a bayan ta sai ta auri wani to wanda shi ma ba ta da dara da haka da abin da suka faɗa da wani Allah ta'ala ya tabi sarari alada wanda bai kuskure Allah ta'ala ya ce mana akwai ta'aziyya ta musamman da ya kamata mu isa rashin tsaya daga cikin ƴan uwan mu ɗalibai da muka wato malam Usama malam Ahmad wani ɗalibi ne mahaifin alƙur'ani gangaren a jihar Gombe haɗuwa na ta ƙarshe da shi muka da shi a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mutum ne da salih ɗalibi ne a jami'ar musulunci ta Madina kila wanda suke bi na social media sun ga hoton mu tare da shi wanda zai postin da shi a Facebook malam malam malam Usama Ahmad ba karamin mutum bane ba karamin bawon Allah bane wanda rashin sa ba karamin bashi ne. to Allah ta'ala ta fi rayuwar sa a garin Madina kuma an yi masa jana'iza a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun sani wannan dacewa ne da lokaci da dacewa da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi yana cewa man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyaf'al duk wanda ya ya samu iko a cikin ku alamar ajali ta karatu idan zai iya zuwa madina mutuwa ta rike shi a madina ni annabi na ce muku ku mutu a madina a fili to da haka muna fatan Allah ya sa ya dace da wannan hadisi wani wurin magana Allah sallallahu alaihi wasallam wal madina khairun lakum law kanu ya'lamun madina ita tafi alkhairi a gare su inda sun kasance masu kai muna mika ta'ziyyar mu zuwa ga iyayensa kowa da uba ba shi dai dan dukkanin ku suna rai da kansa ɗalibi ne amma ya kara kuɗi sai da kai mahaifiyarsa ta je kai kuma ko aikin hajji kaga wannan tsari na gari sannan kuma muna yin ta'aziyya ga mutanen jihar Gombe baki ɗayansu saboda jihar gombe gida ne mu a gare mu da haka muna kuma ta'aziyya ga matasan sunna saboda wannan rashi tabbas ya shafe mu gaba daya muna roƙon Allah ta ta'ala ya gafarta mishi Allah ya kyautata makomansa Allah ya sa aljanna ta kasance makoman mu baki daya a dangane da asusun mu na masallaci a jiya akwai alhaji duba da muke tare a nan dama shi ma ya shiga hannu ɗaya na na dubu hamsin hamsin da muka ce za mu sani to ya ƙara dubu goma a kan dubu hamsin ɗin sai saura dubu talatin ke akwai kuɗaɗen da aka saka ƙananan kuɗi aka a kan insha Allah in mun zo nufi da ba'a duk za mu tattara bayani a kan su sannan yana son yi godiya ta musamman ga wani mawa Allah da suna Rabi'u Rabi'u wanda a nazu ya ba mu gudunmuwa a susun marayu na muhassin jabal wanda muka shirin da musu abinci na kuɗi naira dubu ɗari uku muna da Allah ta Allah ta kama da asai a kan su lamba ɗinmu na sanya gudunmuwan masallaci shi ne 001 ss 54493 suna a kan abin umar islamic center sannan banki shi ne jari bank zan sake maimaitawa account number 001 ss 54493